daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu afirka na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon na nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan za ku iya samun mako ko da yaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai na safe kenan agogon ghana uku na dare a nan washington dc mahmud lalo ne tare da ibrahim kalmasi garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji irin tasirin da aikin taimakon kai da kai da masu hannu da shuni ke a tsakanin al'umma sannan muna tafe da maimaicin shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Iran Hassan Ruhani ya faɗi jiya talata cewa ƙasarsa ta gwammace ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa game da shirinta na kiliya fiye da duk wani zaɓin to amma muddin amurka ta ci gaba da abin da ya kira yin barazana da kuma kakaba takunkumi iran fa za ta gaggauta komawa kan tafarkinta na shirin nukiliya fiye ma da yadda ta yi ga gabanin aiki da yarjejeniyar da yake jawabi ga 'yan majalisar ƙasar ta gidan talabijin ruhani ya ce amurka ba abokiyar tafiya ba ce kasashen biyu sun ce matakin da kowace ke daukawa ya saba ma lamirin yarjejeniyar ta nukiliya sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi jiya talata cewa har yanzu a shirya amurka take ta hau teburin yin shawarwari da koriya ta arewa yayin da shugaba kim jong un ya janye barazanarsa ta auna yankin gwam da ke yankin pacific mallakin amurka har yanzu muna shawarar neman hanyar shiga tattaunawa to amma ya rage ga kim jong un a cewar tillerson a yadda ya kamata a jarraba hanyar diflomasiyya matsayin amurka shine dole koriya ta arewa ta daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma nukiliya kafin a fara duk wani batun tattaunawa kan yadda za a kawar da nukiliya daga yankin ruwan koriya shugaban argentina mauricio macri shine na baya-bayan nan cikin shugabannin kasashen latin amurka da suka ce daukar matakin soji daga bangaren amurka ba ita ce hanyar da za a bi don maido da demokaradiyya a venezuela ba makri da mataimakin shugaban amurka mike pence da ke aikin ziyara a can sun gana da 'yan jarida bayan tattaunawar su jiya talata a birnin buenos aires bai kamata a yi amfani da ƙarfi ba a cewar makri kamar yadda mai masa tafinta ya bayyana ya ƙara da cewa dole ne mu kyautata hanyar diflomasiyya da kuma tattalin arziki saboda tsarin dimokuraɗiyya ya dawo ba tare da ɓata lokaci ba makar ya ce ɗaukacin mutanen faɗin latin amurka na adawa da ɗaukar matakin soji pence ya ji irin wannan rashin amincewar ranar litini daga shugaban colombia juan manuel santos labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na mai amurka birnin washington dc shugaban donald trump ya ce shugabannin manyan kamfanonin da suka fice daga kwamitin da ya kafa na bayar da shawara kan masana'antu sun fice ne saboda kunya ganin yadda suke sarrafa abubuwa a kasar waje ya ce ya sha musu jawabi kan bukatar maido da harkar sarrafa abubuwa a cikin amurka to makila sun fice ne daga kwamitin saboda su bayyana rashin jin daɗin su da kalaman da trump ya yi da farko kan mummunan tashin hankalin na ranar asabar wanda ya sanadin rasa rai a charlottesville da ke jihar virginia saboda suna ganin allah wade da shugaba trump ya yi bai wadatar ba ya ce ina da masu jiran cike gurbin duk wanda ya fice daga kwamitin masana'antun dama bai kamata a ce mutanen da neman suna kawai suke son yi su ci gaba da kasancewa a cikinsa ba aiki ya kamata a sa gaba a cewar wato trump 'yan kenya sun zaku da ci gaba da jiran jawabin jagoran 'yan adawar kenyar raila odinga wanda ya yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda aka sanar ranar juma'a odinga ya yi zargin cewa an tafka magudi a zaben da ma jiya talata ne aka shirya cewa odinga da kungiyar haɗakarsu ta nasa za su bayyana matakin da za su ɗauka to amma sai suka fitar da wata takardar bayanin jinkirta jawabin na odinga zuwa yau laraba saboda abin da suka kira lalura da mawuyacin lokaci da kuma yanayi mai sarƙaƙiya na abin da aka sa a gaba odinga ya ƙi amincewa da sakamakon yana mai zargin cewa an yi kutse a na'urar zaben yan adawar dai sun yi watsi da shawarar cewa su kalubalanci sakamakon zaben a kotu yanzu aka ba san inda matar shugaban ƙasar zimbabwe take ba yayin da 'yan sandan afirka ta kudu da lauyoyinta ke tattaunawa kan sharaɗin da ya kamata a gindaya kafin ta gabatar da kanta ta fuskanci tuhuma kan gallaza mu wata matashiya da ta yi a wani otal ɗin johannesburg hukumomin afirka ta kudu sun ce matar ba ta bayyana a kotu ba bayan da tun farko ministan harkokin 'yan sanda fikilin balula ya ce matar ta mugabe ta bayar da haɗin kai kuma ta gabatar da kanta ga 'yan sanda jiya talata ya kuma ce za a tuhumi mugabe kafar yada labarai ta Reuters wadda ta rawaito kalaman wani jami'in gwamnati wanda ya buƙaci a sake sunansa ya ce matar shugaban kasar ta zimbabwe ta koma ƙasar ta matar ta shugaban robert mugabe a shekaru 52 da haihuwa ana zarginta ne da dukar gabriela angels ranar lahadi da wayar wutar lantarki a lokacin da ta ziyarci dan mugabe a otel hotunan da aka wallafa a kafafen sada zumunta sun nuna angels wadda mai tallata kayan zamani ce goshinta jina-jina. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya a kullum masana na ganin lokaci yayi da jama'a za su rungumi aikin taimakon kai da kai domin ciyar da yankunan su gaba musamman ma a wannan lokaci da gwamnatoci ke kukan babu kudade a hannun su. wakilin ibrahim abdulaziz ya haɗa mana rahoto kan wani yunkuri da wasu masu hannu da shuni ke yi na ganin sun rage nauyin da ke kan gwamnati wajen tallafawa fannonin ilimi da na samar da ababen more rayuwa a jihar yola daga yolan ga rahoton ibrahim abdulaziz lalacewar makarantu rashin hanya da kuma ruwan sha na mako cikin manyan matsalolin da ke addabar jama'ar karkara musamman ma a arewacin najeriya da ke koma baya harkar ilimi a har jama'a ma kan zo da ido ne ga gwamnati domin kawo gyara yayin da ita ko gwamnati kan koka ne da cewa nauyi na son yi mata yawa batun da manazarta ke ganin lokaci ya da masu hannu da shuni za su tagaza domin fidda dan duma da kabewa ko da ke kawo yanzu tuni wasu sun soma amsa kira na baba nan ko ne kokarin da wata 'yan rajin kawo ci gaba a jihar adama hajiya aisha jibril grema ta yi na gyara wasu makarantu da kuma hanyoyin yankinta na gwiwu da ke kudancin jihar adamawan lamarin da kai jama'a sun soma tofin alasan barka ni mai suna pulo lamza da ke dukulwad muna sake godewa ita hajiya aisha domin gaskiya muna gode mata domin mata ne a cikin mata ta nuna goyon baya goyon bayan da ta nuna shine ta yi mana hanya wannan hanyar kuma yana taimako mu al'umma diyawa wanda ya kunshi kauyuka diyawa walu da sinsire da ju wanda dai baran iya lissafta su ba diyawa sunana modibo mu'azu sine ƙaurance kawo muna gode mata bisa ga namijin kokari da take kawo mana a kasar guig local government musamman ma da shalan local government kamar ka faro daga lakoru zuwa lamza mun samu hanya ta sa trip 150 na jar kasa wannan tabbaci ne mu ganau ne ba wai jiyau ba hakanan nan a anguwa na inda nake yanzu nake tsaye shine anguwan chakau haka nan ga bohol ta turo tun daga yana yana yana tuka tuka ya kai ga cewa ya lalace sun an tona mana karamin bol ta turo mota daga yola an zo kuma an tona mana electric wanga shi an sa mana kayuka guda hudu a zamana na dottijo wanda ya gajiya ya ga yau ina da bege zanga gobe lalle na ga abin mamaki mun ga masu kudi wayanda suka yi kudi na fita hankali suka yi kudi na halal ba wanda ya taba zo gida ya zuba kudinsa domin ya yi aikin da al'umma za su ji daɗin shi su benefitin nashi mun tura mutane manya manya mutane sun yi kudi kuma mun gansu amma babu wanda ya zo gida ya ci bari ya raya sai hajiya aisha gare abin mamaki shine kudinta na halal take zuwa take zuwa take raya tana gyara hanyoyi tana tona boholes tana gyara makarantu ita dai aisha jibril grema ya ce ma ga marigayi tsohon sarkin gug ta ce lokaci da yan arewa su ma za su ke taimakawa su kamar daidai lamarin yake a wasu sassan najeriya dalilin da ya sa na zo nake taimako a hukuma na na Gui local government shine ma'aifina marigayi jibir grema sarkin lunguda mai rasuwa ya koya mana mu yi ta taimako yana da kyau ni kuma na ji ina son in taimaka wa mutane na na zo ina taimako ba wai gwamnati ba ta taimako ba gwamnati tana iyakacin kokarinta amma ba za a bar ma komi gwamnati ba dole ne mu ma mu sa hannu mu yi da shike economy mu yanda bai da kyau gwamnati yanda ta samu kanta ba isasshen kuɗi ba kai ma in Allah ya hore maka zaka iya taimakawa shi yasa na zo ina taimako gwamnati tana iyakacin ƙoƙarinta mu ma za mu taimaka kamar misali a ce wuraren kudu in ka duba ta wurin education za ka gani mutane suna zuwa suna ba da gudumawa wurin gyaran makarantu gine-gine makarantu yana da kyau mu ma mu kokoye su mu ɗan arewa ba wai komi ne za a bar ma gwamnati ba kai ma in kana da zuciyan yi in allah ya hore maka za ka zo ka yi iyakacin gwargwadonka shi yasa ni ma na fito nake taimakawa mutane na ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ta kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waka kamar madalla yanzu karfe uku na tsakar dare da minti kusan sha biyu a nan washington dc kafin mu je ga shirinmu na gaba wato ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum a yau ma muna kan batun nan ne na alkalin karamar kotun yanki ta zirami kotun da aka kai wannan gari ko ƙauye bayan da aka ba sarkin garin hakimci wannan gwamnati ta barista ma abubakar a jihar bauchi ta rushe kasashen hakiman da aka kirkiro a zamanin gwamnatin isa guda to amma duk da haka ba a ɗage wannan kotu ta zirame ba kotun da mutanen wannan ƙauye da kewaye suka ce babu abin da take illa gallazawa jama'a da tatse su tas ta hanyar karɓar kuɗaɗe a hannunsu mutane da yawa suka ce a wasu lokuta Alƙali sani musa ko Alƙali riman kamar yadda mutanen garin suka liƙaba masa suna yana wannan shari'a tasa a fadar sarkin zirami inda har akwai zargin cewar sarkin na zirami ya ba shi sarautar ajiyan zirami matakin da ya saba ma ka'idojin bangaren shari'a na najeriya kan ba da sarauta ga alkalin da ba ritaya ya yi ba kuma yana hukumci ne ko kuma gudanar da kotu a wannan wuri da aka ba shi sarautar kamar yadda kuka ji a makon da ya shige mutane da dama a zirame sun ɗauki lauya a shekarar da ta shige domin ya rubuta musu takardar kuka ga alkalin alƙalai na jihar bauchi ko grand kadi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙin da suka yi zargin cewa alkali sani musa yana musu mutanen Nazirami sun yi kwafin wannan takarda tasu ta kuka ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban kungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi da ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi da majalisar sarkin Katagum da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da kuma hukumar sauraron koke-koken jama'a ta Najeriya. A rubuta takardar nan tun watan Yuni na shekarar 2016 To amma har zuwa lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin babu wanda ya ce musu uffan akan wannan kuka da suka gabatar. A cikin makon da ya gabata a bayan kashin farko na wannan shirin bangaren shari'a a Bauchi ya fara tuntubar waɗannan mutane da kuma wannan shiri na ciki da gaskiya. Haka shi ma sarkin garin na Zirami ta hannun wani ɗansa da ke babban jami'i a gwamnatin jihar Bauchin haka shi ma alkali Sani Musa duk waɗannan za mu ji su. Lauyan da ya rubuta wasikar a madadin mutanen Zirami shine Mamman Lawan Yusufari, wanda a makon jiya ya fara mana bayanin hujjojin da suka kafa na neman a ɗage alkali Sani Musa a kuma rufe kotun wannan ƙauye na Zirami. To a yau za mu ci gaba da jin wata hujjar da suka gabatar ta wata matar da aurenta ya mutu. Bayan watanni takwas ta sake wani aure bayan ta gama idda to amma sai alkali sani musa ya sa aka kamo mahaifinta da shaidun mutuwar aurenta dukkansu ya jefa su a kurkuku sai da suka biya abin da mutanen zirama suka ce ya saba karba wato kuɗin beli ba tare da rasiti ba wani mai suna juli buhariyo aka ba da rahoton ya da kimatarsa ya kuma sake ta a wani gari wani ƙauye da ake kira jarmawo a wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar bayan ya daddake ta aka yi wata takwas da yin wannan sai matan nan ta samu ta yi wani auren ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba to kwazan bayan an yi wannan auren sai sai mijinta na da wato juli sai ya kai maganar nan gaban kotu ta zirami gaban alkalin nan da muke korafi a kansa alkali wato sani musa maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi sai eh sai ya kauce wa wannan sai ya dawo wurin alkali yana zuwa wurin alkali ko alkali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin jarmawo sai ya tura ya ce duk a waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kamo su aka kira wasu wato mutanen ma mun rubuta sunansu akwai gabdo akwai ubalele akwai bello har ma da limamin garin alhaji bakoshi dukansu ya kama ya tsare su a nan ziramin daga baya tura su gidan yare na azare kai alkalin har ma aika 'yan sanda ya yi suka je su su taho da baban ita wannan matar da aka saki ta je ta yi wani aure baban matan nan sunansa malam umaru shi ma kai tsaye ya aika shi gidan yari na azare to mutanen nan dai ba su fito ba sai da suka sha wahala kuma aka shiga aka fita dai aka samu hanyar da suka fito daga baya ka magana shiga da fita wani irin shiga da fita suka suka fito to ka san irin wannan al'amura wato rahoton da muka samu shine akwai abin da suka yi dai na kamun kafa kafin su fito daga cikin gidan yarin nan lauya mamallon gashi kusan shekara ta wuce da rubuta wannan korafi naku ban san kun bibi wannan takarda ba wannan takarda wato idan dai aka aika takarda irin wannan ga hukuma aka yi korafe-korafe masu nauyi irin wannan a cikin takarda da ta fito daga ofishin lauya kamata ya yi a ce nan take hukuma ta duba wannan al'amari ta yi bincike a kansa ya zamanto ta ɗau mataki ƙwaƙwara abubuwan da aka faɗa a kai ɗin nan ta bincika in ta same su gaskiya ne ta ɗauki hukunci mai zafi a kan shi wanda aka yi korafi a kansa magana nan da nake har yanzu magana nan da nake yanzu shekara ɗaya da wata ɗaya da kwana goma sha biyu a yau din nan ba mu samu ansa ko a rubuce ko da baki ba a kan takardar da muka rubuta ba to yanzu wane mataki kuke shirin ɗauka al'amari irin wannan da eh, mu lauyoyi ne kuma alakulla halin mutane idan sun zo wurinmu abin da muke ce musu shine su zamanto mutane masu bin doka da oda duk abin da za su yi ya zamanto sun yi shi bisa shari'a ta ƙasa da dokokin ƙasa za mu umarce su su dinga bin dokoki kuma su bi na gaba da su idan suna da korafi su bi hanyar da doka ta tanada domin bayyana wannan korafi kamar yadda suka yi muka rubuta musu takarda tun da yanzu shekara ɗaya da wani abu ba mu samu raddi akan wannan takarda ba wani mataki da za a iya ɗauka shine watakila a sake rubuta wata takardar ta tuni akan wannan takarda da muka rubuta har yanzu ba mu ji komai ba watakila idan aka yi wannan an yi sa'a za su fargas ce e, ya kamata ku a duba takardar nan ko kuma a'a an duba wannan koken da aka yi illa iyaka kawai ba mu ba ku ansa ba ne mun duba abin da kuka faɗa gaskiya ne mun ɗauki mataki kaza a'a mun duba ba gaskiya ba ne ba mu ɗauki matakin komai ba kawai gaya muku ne ba mu yi ba watakila idan aka rubuta din za mu iya samun wannan bayanin amma dai kasancewar ta yi shekara da wani abu babu ansa din shi kansa wani abin damuwa ne. lauya mamman lawal yusufari kenan mahaifin wannan matar da shaidun sakin da aka yi mata kamar yadda aka ji sai da alkali musa ya tura su gidan wakafi ga mahaifin wannan mata da ƙarin bayani maganan da aka mana bara a birami akan yata aurenta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka adamu juli da ya duke ta aka kayi eh, wato aka kai hakan da ta samu mai daura mata aure sai ya ce bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma sai ya kai dirami da kai eh ya karbi sa sai suka suka rufe shaidun nawa da suka rufe shi alƙalin ne ya sa aka rufe eh shi alƙalin ne ya sa suka rufe kai shaidu ne eh, tabbatar da eh abin da aka yi ah, na dukanta shi kan ba eh, eh. to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidun da ya rufe shahidun he na to ni kuma shari'a nan ban daga ba da dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu yi ba sai muka zo muka yi afil ta a kotu babba na azare sai babban bila ya dauke he muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alƙalin ba lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya shemin min koma gida na dawo gida a baya na ran talata sai suka zo suka dauke ni sai suka zo suka rufe ni a zare sai da alhaji mazun ya zo ya dauke ni shi ne wa ya sa a rufe ka shi alkali wani alkali na ina na zira ne da ya rufe ni da washe gari aka dauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da muhammadu bilan sai suka kayi maganan giya ɗe mun kuma da mun kawo ta a zabi he eh, suka ƙi he eh, suka kayi ta biya dai da muka je shan ɗin nan ma mu uku ne sai shi wannan ne muka abunan babban bilan ya je ya kashe mana kes ɗin ta yi aure to eh. yarinyar da ta aure ta yi aure to amma kuma shi alkali ya rufe ka da kai da eh da ni da shaiduna ba hmm, kun biya ah, kudin beli ne eh mun biya a diramin ba hmm. eh To, tun bayan da muka fara gabatar da wannan shirin akwai mutane da dama waɗanda suka fito suna son yin magana kan irin cin zarafi da ƙwacen da suke zargin alkali Sani Musa yana yi musu. Kuma kamar yadda na ce, shi sarkin zirami shi ma ya yi magana har da wani mai goyon bayan alkali Sani Musa wanda aka turo mana wanda ya ce alkalin ya ci shi tara, to amma kuma daga bisani ya maida masa da kuɗinsa. Don haka, shi a ganinsa, alkali Sani Musa adali ne. A kasance da mu a shirinmu na gaba. Tage da Ibrahim Alfa Ahmed yanzu kuma sai sharhin jaridan ƙasar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. sau fara sharhin jaridun namu ne da jaridan kamaru Info an da tarauto mana cewar kotun sojoji na kasar jamhuriyar Kamaru ya haka da ƙeyar sojoji gidan yarin birnin Yawunde kasancewa sun yi bore a jihar Arewa mai nisa domin suna neman hakin su na alkawarin da aka yi musu a yayin da suke yaƙi da maharan Boko Haram a yankin kogin tafkin Chadi in ji ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Dr. Besi Asomo ya ce dole ne a ladautar da su sai kuma jaridan Cameroon Tribune wanda ita ma ta labarta mana cewar shugaba biya ya sake yi wa al'umman kasar jamhuriyar kamaru jawabi cewar kowa ya kwantar da hankalinsa kasar ta kamaru ya ta karbi bakuncin gasar hada cin kofin nahiyar afirka a shekarar 2019 ya ce babu gudu babu ja da baya sai kuma jaridan krono an da ita ma ta bayyana mana cewar babban sifeto janar na 'yan sandan kasar jamhuriyar kamaru bangangele ya ce dole ne 'yan sandar kasar jamhuriyar kamaru su kau da. idanuwansu akan cin hanci da karɓar rashawa in ba haka ba duk wanda aka same shi da wannan aikin zai fuskanci fishinsa sai kuma jaridan emergence an da ita ma ta hango mana cewar 'yan awarin ingilishin ƙasar jamhuriyar kamaru amma mazauna a ƙasashen ƙetare suna neman mayar da hannun agogo baya kan zaman lafiyar da gwamnatin ƙasar ta kamaru ta take ƙoƙarin maidowa a bangaren nasu kasancewan yau watanni takwas kenan lamarin da ya ci ya cinyewa a can bangaren sai kuma jaridan gidan Nouvelle Expression an da ita ma ta hango mana cewar waɗansu mutane 'yan wanki suna ɓata sunan shugaba biya wajen yin amfani da sunansa suna karɓar dukiyoyin al'umma amma hukumar tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ce da suna ƙoƙari wajen cafko su sai kuma jaridan Le Diplomat an da su ma suka ɗaigunta mana cewar yanzu dai tunda 'yan awaren Ingilishi suka fara bore a cikin gwamnatin Mustabiya ya fara tunawa da su musamman ma wajen aikin gina musu hanyoyi wanda yanzu dai tun zamanin mulkin malako suke da hanyoyin da suke da su amma a yanzu haka ana kokarin gina waɗansu sababbin hanyar da ta haɗa babajin da kuma birnin baminda sai kuma jaridan guardian post an da ita ma ta ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta damƙe 'yan ta'adda guda biyar a ɓangaren awaren ingilishin ƙasar da makamai a jijjibge a gidajensu waɗanda yanzu haka suke hannun jami'an tsaro ana taɓo labarai daga jikinsu sai kuma jaridan mutation anda ita ma ta ce shugaba biya ya maimaitawa 'ya'yan jam'iyyarsa cewan yanzu dai yana bukatan ya sake kaɗa takararsa a zaɓen da za a gudanar na shugaban ƙasa a shekarar 2018 domin yana neman ya cimma waɗansu muradunsa za mu karkare sharhin jaridun namu ne da jaridan leju anda ita ma ta nana ta mana cewar yanzu dai ƙungiyoyin haɗin kan ƙasashen nahiyar afirka ta tsakiya sema ƙasar chadi da ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru sun amince da yin zirga-zirga a tsakanin tsakaninsu musamman wajen bangaren kasuwanci babu fasfo ko kuma biza muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana da Yano Atom Tambuwal Sokoto State Nigeria. Ina so in yi magana ne dangane da abin da ya faru a majalisar dokoki ta jihar Sokoto a jiya inda aka ba hamu ta iska dangane da kuki a cikin wannan majalisa. Wannan ya nuna majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta fara sanin abin da take yi domin kuwa tana ƙoƙarin kariya ne ga gwamnati da kuma ƙuduruka na wannan majalisa mai albarka. Salamu alaikum ma'aikatan sashen haka na murar Amurka. Ni ne Usman mai sajin haka kara shanu Olodo Ogun State Nigeria. Ina kira ga malaman jami'o'i da ke yajin aiki a Najeriya. Suna da tun lokacin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake kamfen ya ɗauki alkawarin cewa insha Allahu zai taimaka ma ilimi zai samar ma matasa aiki sannan kuma zai ba da tsaro sannan kuma zai yi maganin cin hanci da rashawa to idan mun ka jibi kamun yin gwamnatinsa hakika za mu ga lallai yana kan kudurin da ya yi niyya a kai illa dai laluran da ya same shi na rashin lafiya saboda haka ya kamata mu yi taimako da addu'a mu yi fatan allah ya bashi lafiya ya dawo da shi gida lafiya. Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya do Allah BOA Hausa a sannin da sako na ga lahirin al'ummar Borno dangane da ibtila'in da horma local government din Kunduga na harin da 'yan bu. Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awadu Baba Iyeri shi kamar hukumar toro cikin jihar bauchi najeriya mun allah ya buɗa sakonmu ga ministocin najeriya da kwamishinoni ba wai sun karɓi wannan aiki domin su yi arziki ne ko kuma su kuɗi ba saboda daga minista zuwa kwamishina ba wani mai kula da aikin sai dai kawai ya karɓi mukamin ne domin yi arziki amma china ta sa najeriya a gaba duk an harake mana najeriya yanzu kuma sun sa itatuwan mu a gaba suna ta kakewa suna ta tattarewa suna kaiwa kasashen su yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice To a takaice shugaban Iran Hassan Ruhani ya faɗi jiya talata cewa ƙasarsa ta gwammace ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa game da shirinta ta nukiliya fiye da duk wani zaɓin to amma muddin amurka ta ci gaba da abin da ya kira yin barazana da kuma kakaba takunkumi iran fa za ta gaggauta komawa kan tafarkinta na shirin nukiliya fiye ma da yadda ta yi gabanin fara aiki da yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi jiya talata cewa har yanzu a shirye amurka take ta hau teburin shawara da koriya ta arewa a yayin da shugaba kim jong-un ya janye barazanarsa ta auna yankin guam da ke yankin pacific mallakin amurka shugaban argentina mauricio macri shi ne na baya-bayan nan a jerin shugabannin kasashen latin amurka da suka ce ɗaukar matakin soji daga ɓangaren amurka ba ita ce hanyar da za ta sa a sake maido da demokaradiyya a venezuela ba makiri da mataimakin shugaban amurka Mark pence da ke aikin ziyara sun gana da 'yan jarida bayan tattaunawarsu masu haro da kama kawo karshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan mu in allah da da wasu sabbin rahotanni kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya na gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyar mu malama zainab abdulrahman ni mahmud lalo ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc